wannan faslun wannan fasli kenan fi ma biyu da fihi cikin abin da babu sai a cikin shi na ne na halal wanda kuma shari'a ta izinin a yi halal ne to kuma da izinin shari'a za a yi shi za bi ma zunin ka kasala a karuji turiduhu aw hayatin fa audi mm. aw la tafi sujudihi qawlani yukrahu fil ghairi bila budlani mm. tarwihi rijlaihi wa insati yiqil mm. lima kabirin abdala in jiddan yadul kaza isharatin bil'atin aw yadi li hajatin aw li salamin yurdadi wa nafsuhu li hajatin bi sawbihi sujuduhu li ghairiha sahwan bihi mu je. bi mu mubtilin bi amdin yarjidu man amma fi sawi man faridu tana nuhu li hajatin wal amsalu li ghairi hajatin bihi la tabtulu Ladab tubdul salatu in kana min daruratin ka haqqi jismihi wa albi jisa ka zatta na hudu hmm. ka gairi mutanen da sabon yalji hmm. koma kan koma koma kan koma kan to mu je kaza ba a kabul ba ba'adi bi mazunin Izan mutum yayi abin da shari'a ta yi izinin ya yi shi me kake nufi ka katala a karfin turidu kamar kashe kwanama da ta nufi shi duk wanda ke cikin sallah kwanama ta nufo shi to ya halatta ya kashe ta ko ba kabul ba ba adi au hayyatin ko kuma macijiya idan ta nufi mutum yana cikin sallah to shari'a ta yadda a kashe ta fa audibi ka wajabta kashe ita macijiya la'anna mafsadata ha azam domin musibar da ke cikin macijiya ta fi ta kunama saboda ita a macijiyar nan akwai wadda idan ta jujjuwa in mai karamin ciki ta ganta ma cikin zai faru. ba in ta sana ba gani kawai in ta ganta to ita ba ta da yawa ne amma a duniya to kuma akwai wanda in ta sare shi za ya mutu akwai wani yaro dan nijar yanzu an kusa shekara 30 suna bin irin mota icen haka suna zuwa wajen dogon dawa to ka san su masu icen tara shi suke haka ya tara kuma ka san shi maciji dama nan gurin shi yana zuwa wannan yana kai hannu haka sai ta kama yayyayya cire ta bai cire ta ba malam sai da aka taimake shi wallahi bawan allah nan kokan a dawo da shi nan a daga dogon da ya urinci kafin ya mutu duk kofar jikin shi na fitar da jini kuma duk inda ya taba rauni wallahi ka ce shi to sai ta koma danya irin masu tsagan nan ne haka to tsagan shi sai da duk ta koma da jini duk jikin shi duk inda kofar gashi take jini na fita kuma duk inda ya taba fidda jini a jikin shi to kuma ya bude ba Allah nan haka nan da ya mutu to ai kaga kuna ma ba za ka taba jin wannan ba to shi yasa ita shari'a ta ce wato an wadda ta kashe ita macijiya to aje malam aula in ko bata nuho shi ba to an yi zance biyu wai kaga da macijiyar nan da kunama nan in ba su in ba su nuho ka ba ka kashe ko ba ka kashe ba cikin sallah fi sujudi yawa nam fakaulani yau fi sujudi na'am to ana da zance biyu idan ka kashe su ba su nuho ka ba kaga wannan kisan ai ya zama aiki idan shari'a ta yarda da shi to kaga za ka saida in ba ta yarda da shi ba to sai dai sallah ta ɓaci ko kuma in shari'a ba ta yarda da wani aikin ba ka yi dan kwatar rai a zaton ka wani shirin to kaga kai ba adi idan ko shari'a ta yarda kaga babu komai ya zama kamar gyaran riga ko gyaran sutura na'am yau to bata nuho ka ba sai ka kashe ta to akwai salila ko babu salila ana da khilafa filgairi an karanta kisa filgaira abinda ba kunama ba ba kuma ainihin macija ba irin su kurina irin su zarnako waɗansu da abubuwa masu cutarwa amma ba mai tsanani ba amma babu bacin sallah tarwihir jilaihi haka na hutar da kafafuwan shi biyu ya halatta ana cikin sallah idan mutum na sallah saboda tsawon dadewa sai ya gaji to in ya daga wato kafa daya don ta huta to wannan ya halatta mm-hmm. wayan satin ya haka nan shiru ya killi wato da ya karanta lima birin ga mai bada labari mm-hmm. duk wanda ke cikin sallah sai ji ana bada labari mm-hmm. labarin kuma zai amfane shi ko zai cuce shi to ya halatta sai ya saurara irin yanzu halunan da muke ciki na ainihin rashin tsaro ko waɗanda kake tsammanin rashin daidai a gurin su to sai kana jin suna magana to ya halatta ka saurara don ka ji ina suka nufa ko mm. to wannan yayi <laughs> abdala shi wannan jinkirin da aka ce mutum ya yi jinkiri domin irin wannan to abdala ya bata sallah in ya in ya tsawo wato kwarai duk sanda irin haka ta faru ka daɗe hajjiran ya kai ga mai sauraron har ya kai ga mai gani bai ma da tsammanin sallah kake yi to gaskiya sallah ta baci shine abin da ake nihi da in ya jiddan din mhm. kaza ba a kabul ba ba a diyi isharatun bil asin a to ai shi za ka kama isharatun bil asin yawa nuni bi ra'asin da kai aw yadi ko hannu ko kafa da hajatin don bukata aw li salamin yurdadi ko saboda sallamar da ake ta maimaitawa kaza min al jaizil mazuni shari'a ta yi izini ta kuma yadda kai kana cikin sallah ko aka kira ka ko aka neme ka da wani bayani to sai ka nuna kai ko ka nuna hannu ko ka nuna kafa don wannan abin eh ko a'a ko a yi ko a bari to wannan shari'a ta da wannan na'am to to ba da abin da zan gaya maka ana da iya nuni da kafa saboda mutanen gidanka na gane abin da kake nihi ne sakamakon zaman su da kai zan da kafa ka sabu yi musu nuna, ya ga da shi za su fahimta Hakanan haka nan tohin shi mai sallah a tufafin shi saboda me zai tofi a tufafin shi in bukata ka ta kama ba kamar hamma da atishawa ba ko ko zaka tsatar da yawon a saitin kibla ne wai ka zama wawa jahili idan zaka idan zaka da yawo ko ainihin majina ka a saitin kibla ba a yin haka malamai ba a fitsari a fuskanci kibla ba a fitsari a ba kibla ba ko ba a zubar da yawo a saitin kibla domin saboda martabar fuskar Allah da ake ne ba don wata da rana ne ba ba fuskanta kibla ba don wata da rana ne ba ba a bata a'a shari'a ta ce kar a yi in ta ce kar a yi kuma yadda da shari'a shine ibadar Allah babu dubara cikin ibadar Allah sai bi sab'an wa da'atan abin da ake so kenan in shari'a ta ce a yi a yi in ta ce a bari a bari ba hikimar wani ne ba ballana ka ce to ka zo da taka umarnin shari'a ne shi ko umarnin shari'a ya bukatar komi sai biyayya a ah, ai kaga a bayi wannan ma'iziya ai ya ce mana wannan babu komi domin kalor shi bayi gurin kazantar ne to kaga ya yi ihada dukkan shi duk gurin kazanta ne to kaga babu amma sauran inda ba bayi ba to ai ba gurin kazanta bane ka manta hadisi ya ce julal liyal arlu kullu hamaziddan wada hura ko ba haka ne ba to kaga wannan hadisi in ka lura da shi ai kaga tunda an sa wannan to kana iya fahimtar ƙarin girman gurin to mu je malam sujuduhu to sajada shi saboda tofin nan ya tabbata a a sujuduhu bihi da tofin nan in babu bukata yau da nuwa idan mutum ya yi tofin nan da nuwa ko ba bukata to kaga tofin nan ya zama kamar babin kari a fatawan malam to kaga sai a yi ba'adi hmm. mai batawa ne shi wannan tofin idan ka fitar da murya kara mana bayani tare da ganganci to kun ji illa biyu duk mutumin da ya tofi da gangan da murya a cikin sallah to tofin nan da murya da gangan ya bata sallah <laughs> man amma wanda diye liman haka nan mai sallah shi kadai yana sujada <laughs> inda rafkano ne kaga banda wanda ke bin liman kenan da liman da mai sallah shi kadai to yana iya ah, zai yi kablu ko ba'adi to mu ji malam tana nufin da hajatin wal amsalu li ghairi hajatin bihi la tabdulu to mu tana nufin li hajatin gyaran murya don bukata na'am wal amsalu shi ma kaza ai ya halatta ya halatta mutum ya gyara murya domin bukata kaga bukata shine a yi ko a bari domin gyaran murya na nuna a yi ko ko a bari daga irin yadda mutanen ka suka fahimci umarnin da kake ba su to mu je ka ji wal amsalu abin da yafi kyau la sallah ba ta baci bihi saboda gyaran murya la gyara ko da ba bukata illa dai kaga dai kar ayi dai kenan hmm. la tabdulu salatu bitanakhum in kana min laluratin kalbalgan la tabdulu salatu sallah ba ta baci bitanakhum wato da gyaran murya din <coughs> nan in kana min laluratin inda ya zama to la rura ne kalbalgan wato kamar majina na'am ka galibin jisha kamar marinjayi Magos. duk mutumin da Magos ya rinjaye shi to bai bata sallah ku arewawa kuna ce mashi gyashin gamba mu kuma ba mu san shi da wannan ba mu abin da muke ce mashi Magos. a to ai ka zo kwanahi shi bai fitowa sai dai kaɗan ji ba daɗi shi kuma wannan Magos. in kai ya tsashe wari ma za ka kai da kanka sai ka yi haka shi ya fi ga idan mutum ya ce wato kamar nama ko na abu da ci haka sai ya kwanta to kaga wannan acid da ke zuba ya kada da shi bai gama narkar da shi ba sai ka kwanta ka lulluɓe shi to sai ya ba da daɗin rai to yakan yaka to da kuma sauran dai kuma ƙwayoyin cuta da Allah kan jarabe mu kazarta na hudu haka nan ta na hudu gyaran muryar da ba ya da sauti to ba kabli ba ba'adi fagayar mutammin wanda ba ya bin kowa sallah kaga al-imam wal mufarrid kenan yarjidu zai yi sajada sahawin in yayi wannan jarabkan nuwa wa in yakun amdan wajalan abdala mm. wala khawfa fi za'irikin hafala mm. wala sujuda bi bukata eh, fi buka takashshin mm. bi gairi saudin ka anina da wata gulabatan a'udda fil qalil aw la fa kala kalamin fi tafsir wa in yakun amdan in wannan abin da muka ce kar'ayi a yi mana koli yaran nan da Allah wa in yakun amdan na'am idan wannan gyaran murya ya kasance da gangan ne wa jahalan ko kuma da rashin sani shi ma bai san ana sallah ba a wannan dan abin ba abdala to ya bata sallah domin kaga ba a yadda da jahilci ba anan <laughs> wala khulufu saban malama ya tabbata ibtila'irigin a cikin hada yawo habala wato ne ya taru idan mutum yana cikin sallah ya wuya tara bakin shi sai ya to ba kabul ba ba'di wala juda. ba kabul ba ba'di yi ta kashi. a cikin kukan jin tsoron Allah bigairi sautin wanda babu murya abin da kike mu kukan tsoron Allah kana cikin sallah sai kana da bannaka ta da sai ka ga yanzu fa ka gyara mm. ko sai ka tana da gyaran da kake yi yanzu kuma gashi kana neman ka lalace mm. ko kuma ɓanna wani ko gyaran wani kasan duk ishara ce kakan yi wa'azi da kanka kakan yi wa'azi kuma da wani ko mm. to idan mutum ya tuna da azabar Allah ko ya tuna da rahamar Allah sai ta sa shi yi kuka to mm. wannan abin da shari'a take so kenan in dai bai yi murya ba sallah ta yi mm. ka ni ne yi. kamar nishin mara lafiya duk wanda bai da lafiya to ba a hana nishin shi ba cikin sallah irin wanda zama da ya tashi da wannan to wannan da babu komai a cikin sallah wannan muna maka magana in yarin ja shi wancan kuka ba wai kawai haka nan sai kai kuka irin na wuce ba kasa san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan munafuki ya kai cikan labul din shi to sai malaki idanun shi ya kuka san da yake so ka akwai wanda abu ba abu ba sai kama kuka domin munafunci akwai mai ɗabi'ar kuka shi ko yaron shi ke kuka ka in ya ɗan ji ba daɗi wallahi sai kuka ko in ya ga wani a cikin wahala mm. shi ka wani idan yana sai ya kulla maka sharri ne to in yana faɗar abin da za a aibata ka mm. wai shi nan ya kare mutane kasan shi kuma kuka na kare zukatan mutane to ba irin wannan ba kuka wanda mutum kawai ya ji kukan ya zo mashi ne mm. min karfin halinka in kana tsoron Allah akwai abin da zai kama ka sai kai kuka ba wai za ka yi kuka ne don marin da aka yi ko don zagi to kuɗin kwace maka kuɗi ba a'a wani haɗari da mutane ke iya shiga ciki ko wanda ma suke cikin ka tuna kana neman masa mafita su ba su gane ba ko ko sun gane suna jinkirin fita to kana kuka don wannan a'udda fil qalili aw bi ma'anar wawi wa udda filika wa to fil qalili ko kukan kuma aka yi kadan ashe ga haddarin jayen kukan nan hmm. da a yi da murya da sallah ta yi mai. da ai ko ba muryar a ɗauki lokaci ana yi har ya zama kuma ɗabi'a a cikin to kaga shi ma na ya zuba ba sallah cikin kuka kawai ke ɗanyen an sallah ta ɓaci aula ne ne kace ah, aula in ko ba batan ne ba da gangan ne wato mulkin shi sun lube ko matar da yake so ne ta fita ko ta zo haihuwa ta mutu ko mm. kowa ya nemi aure an kasa shi ko ya zo takara ya faɗi zaɓe ko ai duka to ka san matsalolin rayuwa ne ai kuwa da bindiga da aka harbe shi da ita wani har abada to shi ba zai yi siyasa ba kenan kaga shi ba ruwan shi da faɗi zabe wani matar da shike so ne in bai same ta ba zai fashe da kuka ko jari ya kare to kaga in dai har matsalar da ta sa aka yi kuka ba don tsoron Allah ba ne to ya zama kamar zance fitar sila a bayanin da makka buto a can farko idan mutum ya yi zance a cikin sallah da kuskure ya sallar shi ta yi ko bata ta yi ba ta yi mm. akwai tara kan shi ko babu me tare tashi ka yadda shi ne ba di mm. to da gangan kuma ya yi magana fa ka gani to shi ne wato fit tafsila a wannan bayanin da ya gabato wannan fasali kenan fi ma da fihi cikin abin da babu sada a cikin shi min ja'il makruhi wanda shi ke halal ne amma gaskiya shari'a ba ta son a yi shi in dai yi dai ba ta kunta ka amma don Allah ka bar shi Ka za ka fil ta bar su an malikin dudu kan kannumi mm. in kalla mutlakan wajen ma abdala Dudu eh. sayan fi wasu ɗin jala kazaka ba kabulu ba ba'adi fil makaruhi cikin abin da shari'a ba ta son ayi katta ba su kamar murmushi idan mutum yana cikin sallah sai murmushi to sallah shi ba ta ɓaci ba a sujudu to kaga kanu ne an ruwaito shi lahu domin murmushi An daga imamu maliki daga imamu maliki an ruwaito to mutum zai yi sajada in ya yi burbushi illa ana hulan yi bayan akabliyan au ba adiyan shi ma malik ya ne to akwai sajada su kuma ɗalibai har ya ba duniya su mata su tambaye shi to kabli ko ko ba adi ana saka mushi da ne duk wanda ya dauka malam hudu sannan kuma in ma baka kai mafasar ta wata ba. saboda kullum su yi tarku hula yi kaulin da ta kama ka in ba yi ba ta ɓaci ba abin da ta kama ka in ba yi ba ta ɓaci to sai guri ɗaya inda ka tara suna uku a kabli ka yi ba ta koma ba ba ka yi ba aka ɗauki lokaci ka tana to wannan kaga sallah ta ba amma in ba nan ba duk kabli da ta kama ka dan ka yi ba sallah ka ba ta ba inda bata kai sunna uku inda kai suna uku ba mm, sai a tabbatar da an kiyaye wannan ai dama ai dulin ke sa ma ta faɗa yi in dai ta kai suna uku ba dan baka yi ta ba komai mm. ita ma suna uku malam shehu sai kablan da ta juye ba ne ita ake nufi ina jin ka ce wanda ya yi murmushin da ganganci yake nufi ko wanda ya ɗauki kuri shi ne a wanda ya da ganganci in kalla in dai murmushin nan faɗan kaɗan ne mutlaƙan i ko da gangan ko da kuskure to afdala amma murmushin nan fa ya bar sallama malam jamman in kana jamman idan murmushin ya yawa to ya bata sallah to ka san dalilin shari'a a nan yana ta murmushin wanda da ya gan shi me zai fahimta yana murmushi ko yana sallah to to ka ga murmushi sallah ce ana ana murmushi in ana sallah to ka ke nan yanzu murmushin da kowa ke shaidar da yana yi to sunan shi mai murmushi ba mai sallah ba to da zara aka ce ma mai sallah ba mai sallah ba wanda shi ke ciki ta yi mai kinan to ka ji abin da ake ne sujudu sahin to sai sajada mai raukan nuwa jala ya bayyana fita wasu da a cikin murmushin matsakaici idan murmushi wanda shi ke matsakaici ne to wannan an ce zai yi sajada a kan wannan ta fata lala halatan wani farka atul azbi ya sawon yan tafi to me kace alhamdulillah abin ya zama kashi uku ke hmm, haka ne hmm. to je malam wal iltifati haka nan kamar waige wanda babu bukata shi ma makaro ne amma ba ya bata sallah waige a cikin sallah waige dai ke bata sallah wanda zaka ba kibla baya in ba za ka ba kibla baya ba in dai kafa kana saitin kibla don ka juya da ya kakka makaruhi ya kamata kar a bi ka sallah domin duk mai wannan ɗabi'a ka bai da kamala baya da mutunci cikin addini mm. wayan tafi shi wannan me kake ne fi sajada ne yau karhancin ya koru cikin kare yan yatsu yawa da na don mutum ya rafkanna ya kwas kwas din nan to ba kabul ba ba kai ba ma karhancin ma wa fi ta'ammudin libar imabaki min bayna asnanin walakin tuki ka haki jismihi yasiran fihi ma kasirin minhum to muje. wa fi ta'ammudin haka nan ba kabulu ba ba a ko babu bacin sallah fi ta'ammudin cikin gangantawa libal imabaki ga hada abin da ya rage min bayan asnanu tsakanin hakoran duk mutumin da ya ce yana sallah ya hada abin da ke cikin hakoran shi ko ya susa in dai kaɗan ya susa ko kaɗan ya haɗe abin sakucen na bakin to sallah shi ba ta ba ya kashe makaru misali wani ya nake laƙe kuma to ka faɗi nama don shi karkawa ai akwai abubuwan da ke sa sakuce ko ba nama ba duk abu mai dan tauri tauri a yakan iya sanya sakuce abin da ba a sakuce a kan shi ka'ida to sai irin su ruwa da nono da irin su tuwo su galibi inda ba mutum an jarabe shi da kogon haƙura ba su ba a sakuce dan su amma sauran duk abubuwa masu dan tauri tauri to dama akan iya sakuce to mu je eh to kamar yaya fura eh? shi ne ai ban sa abin da ke ni barkaci a ku bar shi ya faɗi tambayi shi ai ba ai wani ba iya ma wani tambaya basira shi daban taku daban kuma abin da Allah ya sa mishi akwai shi daban ku daban kowa ya faɗi tashi tambaya me kake nufi da hura kamar fura da hmm. shi ma in ka haɗe ɗan kaɗan babu komi shi kuma nan sallah ta ɓaci idan ka ganganta shi to kun ji to ka gani da abin da nake zato ana sakucanta ko ba a sakucanta to kaga shi ban shi ke tambaya ba idan akwai ta ciki don ai yawa ni abin da da nake tare to zai ce to ita ma ta ana sakucanta ko ba a yi to kaga ba wannan yake ba to ita hura da kake gani duk abin da ba sai an tauna ba galibi shi ba a sakucin shi amma wurin wannan da gidan da kake magana to galibin shi dawaki ne ciki to na dai san baka san dawakin ba ai nan ina jin wani zai Allah baka san dawaki ba saki goma to ma shi yau ka san dawaki eh na san ni ma ban daidai da san yau to saki ko a'a tsaki wanda ake talgen tuwon dawa da shi shi ko dawaki tsakin gero ne ake gyara shi sai a watsa cikin garin a haɗa da shi to shi ne dawakin hura in baka sani ba dawaki kenan tsakin ne amma in ya shiga cikin hura ba a tsaki sunan shi ba dawaki sunan shi sannan kuma akwai fasa maza to ko baka san fasa maza ba na na tabbata ba ne ba ne shi da wakin hmm. da yawa da mai yawa da kaɗan duka da in dai a hura in dai a hura aka sa shi to sunan shi da waki hmm. farin garin ko da ake sa mata daga baya ya shi kuma na san kusan sunan shi ba to sunan shi buri ba hau biri ba buri buri kwanan gaske a ba a cewa garin buri to buri kawai to garin buri to shi kenan to shi eh, eh to shi eh, a mu ba mulmula shi ake ba idan aka cuccura furar aka jera ta sai a ɗebo garin a sa rariya tsakiyar wannan ƙware furar tallan sai a zuba shi sai a karkaɗa shi hakan nan a'a to ai kuna ku ta gida ce ba ta saida ba ko a mu ta sai in za a yi to fasa maza abin da ke ce ma fasa maza idan aka dafa hura a tukunyata ta kasan aka sa tsumma aka ɗau kogoranta aka sauke ƙasa aka gyaggyara to za a ɗaga ne sai a anta ta cikin turmi tare da ruwan wannan na tafashanta to kawo farko da za a yi ai rus a ƙarar rus biyu zuwa uku to idan ta farfashe to za ka ga har da gari ciki to wannan garin na ciki shi ne fasa fasa zan mutum na cin shi a canfin mutanen mu ba a kasa shi a wuri sannan kuma irgin musu ba shi kuma ke da nasara to shi ne fasarar shi fasa maza idan uwa na da yara da kai to ku zo ku ci fasa maza to mata ba su damuwa da shi a mata a to ai mata su ba su da matsala da wuya ka ga ana rigima da mace ai in ma namiji ba ya lalace ba mai hada shi da rigima da mace uwa su dai maza suke kuma da juna su eh ai dama wani abin sai ma yan gidan rediyo fa izan suna maganganun su za ka ji mutum ya fito daga jami'a wai yana karanta labaru wallahi tallahi bai iya hausa ba to mana aiko ainihin basu za ga wanda suka je irin mutum ya rasa kwas ɗin da zai yi sai ce a bashi hausa sai ga a department sun fi kowa yawa saboda su kowa suna karatu ne mai saukin gaske ai ana farawa na aka murnar zuwa din farko a garuwan kari oba sai a dinga ba mutum kari oba to ai wani mutum saboda ya ɗauka yaran shi ne ya iya ah. ya wani karatu ba sai ya yi wani karatu ba shi zai ci ba ba to ai alibari in gaya maka daga yanzu ka rubuta a cikin project ɗinka ka sani duk karatu ba mai sauki kowane iri karatunka ƙoƙarinka shine sauƙin shi ƙoƙarinka sauƙin karatunka ba wani karatu mai sauƙi mun yadda da wani dai ya hiwuya amma ba mai sauƙi domin da karatu na da sauƙi da ba sai an koya ba yanzu in kuka lura ga abubuwa guda uku da suka fi komi sauƙi to su ba koyon su ake yi ba ƙarya da tsegumi <laughs> ƙarya da tsegumi ƙarya da tsegumi to sai firar ban dariya ai da zaran kun yanka ta juya in ka bauci abinda mutane za su yi dara za ka faɗi shi gina aka dara to ka ci wannan fas ɗin to ba a koyo kowa ana halittar shi da ƙare shi ne kowa ana halittar shi da gulma shi ne ba wani wanda zai ce to sai ya tafi yi kos daidai shaidancin ka daidai gulmar ka yau daidai shaidancin ka daidai kuma kare ka kaji ai ba karatu mai sauki duk karatu babu mai wayan gaji an ce to karatu kaza na da sauki mun yadda aka tara karatu uku ko hudu to ɗaya ya fi ya ko ya fi sauki to an yi da wannan amma maganar sauki kai shiru ka ce wai karatu kaza ke da sauki to ba yi da shi a je malam a to in an kusa fasali fa sai mu tsaya domin lokacin ya kusa to za a samu shi ɗana nan biyar ne ko a ah, to za a karsa sa insha Allah wa mm. fi ta'ammudin ba kabli ba ba bani fita muna a cikin gangantawa ga haɗe abin da ya makale tsakanin haƙura walakin tuki sai dai homa karuhi ne amma ba ya bata sallah kamar susa jikin shi yau ɗan kaɗan filibal iwal haƙƙi cikin haɗewa da susa nan duk wanda aka yi kaɗan babu komi in an da yawa ne dai to sallah za ta ɓaci in an matsakaici kuma a yi sajada minhuma mai yawa minhuma na haƙƙu da bal'u haɗewa da yawa da kuma susa da yawa wanda zai ɗauki hankali ya ba da sallah lau ko da nuwa ne yanzu da za ka ce zai yi sadada a cikin matsakaicin murmushi a cikin matsakaicin haɗewa da susa inda nuwa ne hakanan zikiri ka gane shi ma minal ja'izil makaruhi zikiri abin da ke ce ma zikiri ka ambaci lafazin alkur'ani cikin sallah to je ka gaji a tafhimu sanarwa yi kusa da aka nufa a cikin wannan zikirin kamar kana cikin sallah kana karatun aya sai ta zo daidai da abin da ke da kama da umarni ko hani sai ka wato sai ka daga murya dan wane ya ji ya yi ko ya ji ya bari to shi ma ya halatta amma ho makaruhi ne in kana fi in kana fi mahalli wato kamar misali an ajiye mu bako abinci yana zata tamana shi ne ba sai ka zo da da ke cewa sharabu wa wala tusrifu misali ai kaga aya ce mm. amma tana da kama da magana ko mm. to da sauran makamantansu ko kuma irin kun ka kaga abu ne mai kama da magana mm. gashi kuma lafazin qur'ani to irin wannan shi ake nemi in kana fi mahallihi in qira'a ta zo daidai in wannan kalma ta zo daidai da ayar da kake karantawa wa illa in kai kara kitota qira'a ka daban wannan kuma ayar daban gamudin na sallah ya bata sallah da domin a lokacin nan wannan aya ba aya bace ba sunanta magana to in an magana da gangan cikin sallah ya take ka gani fil asahi ce mafi inganci akwai wanda suka ce a bara da qur'ani zai zama magana wai ko ina gidan qur'ani ne a cikin sallah eh? wannan ko ka daga ai ba komi ko da a sitan ne ko da a sitan ne ko da a sitan ne daudan ka daga murya ka faɗo wannan ba komi a cikin sallah hmm. ko mi ma babu domin yadda shari'a ta ce kenan yanzu da kake rubuta abin nan inna ma ka shallaha min ibadihi ulama'u wannan hamza ba kana kara mata da wawu da alifi ba to do hamza da ma haka take to me yasa ita wannan to kake sa mata wawu da alifi an dawo ga gani to dama ai na naqali addinu bin naqali la bil aqali addini da an ciro ne ba da hankali na ba mm. hankalin ga hankalin banza hankalin da an yi lokacin da babu shi to kuma aka daɗe ma zai gude baka ai hankali lokacin zuwa gare shi in kana ɗan ƙarami ba shi in tsuha ya yawa kuma sai tafi da amma ya zo ne shi ko hikimar shari'a tun da take take domin tunanin Allah ne mu je malam ƙwarar gaske yanzu misali idan kuna da mahaifi in tsohon shi ya kai tsuwa to in Allah ya sa ya yi tsuwa yana haihuwa muku kananan kanne to izan tafiya ce tafiya sai ku ta aurar da yara shi ba zai ci kuma ko ya yi magana to sai ku ce mushi to alhaji ka ji kowa ne in je to alhaji to sai ka ce makanan ga to ku lallaba shi ku yi a hankali sai ku ta yi ku shi ba sai ya sani ba sai a duba wanda aka san ya dan fi sauraron magana shi sai a ga dan abin da za yi daidai da shi domin saboda shi ya gama aiki yayin da an tsoho da yawa wanda bai yin wannan mutum da ne a duniya in ji ikirama ƙwar'ani ya ce wa mannu amirhu nan kusur fil harak duk wanda muka tsawaita rayuwar shi sai ya koma ya yi harafu haukan tsuha sai ya sani bai sani ba sai ya faɗa bai san ya faɗa ba sai ya ce a bashi bai san ya ce a bashi ba sai ga wace abin can sai ce tun sai aka bani da yunwa na ce a bani na ce a bani to ga fa abincin ko kuma ka tara yana ta kuka yana ta kuka ce na yi na yi na yi na yi na yi wani na kira shi ya ki zuwa wani to shi ba kusa ko kuma daga ya tafi ya yi tsari ya dawo Ka kaji wani cewa ya kira da shi mai jini shi ya ki zuwa ko kuma sai su banni in ta kira in ta kira in ta kira duk kira ba mai zuwa ya leƙa haka na kwana ban kofa an kwana tare da shi wannan shine harafu to mutum ɗaya ne ba zai yi wannan ba wanda ya karanta alƙur'ani ya aiki da shi man darasa alƙur'ana lam yasri ila tilkal halati duk wanda ya kyautata alƙur'ani in zai tsohon maiki Allah ba ya ɗauke mishi hankali amma wallahi lahi tsohon jahilci da tsohon kafirci to ba abin da ba zai faru ba malam wasu sai su sa ba sa sa sharaɗin na cewa me ya san qur'ani ya yi aiki da shi sharadin aiki da shi ai baka sani ba sai su ce in an san qur'ani oh ina ai shi abinda duk sadda ka ji annabi na cewa a alhufazu umana ullahi ko alullahi yana ce mahaddatan alqur'ani iyalan Allah su ne wakilan Allah ai ba yana nihin madatan mu ba na gargajiya mutum ya kwana kuri da kuma bai iya tsarki ba bai iya hukunci ba ya zalunci wannan ya zalunci wannan ya ci amanan matan shi ba shi ake ne ba wallahi wannan ba burin shi ba shi annan ke nufi ba mahaddata ma'aikata ake ne rabani yuna waɗanda Allah ke cewa inna ma ya kashe Allah min ibadi la ma'u. to kun zan ce muku sai a biyu da al'amiluna malamai ma'aikata da abin da suka karanta yanzu misali ko wannan karatun ilimin da mutane ke ta yi yanzu mu ɗauka ni da nake ta karanta da ku na gama karanta da ku na tafi na tsaya can ma ina ta gulmar a karatu na ganta ko kuma sai ina ƙarya ko kuma ina cuta a karatu na ga wannan shin ƙarya aiki da karatu ne cuta aiki da karatu ne duk karatu ba ruwan Allah da wannan karatun to sai an yi aiki da shi farko iyayenmu da suka ta kyamu boko me suke tsoro ba kada mu yi ba mu zama kafirai to yan aljanna a yan boko miliyan dubu ne ba su da iyaka wallahi tallahi sun wuce bauture boko sun yi to kuma wallahi daga duniya in sun mutu aljanna straight domin wannan ilimin bokon ya zama garkuwa ga musulmi sun kare musulunci da musulmi to dama mai ake nema ba a kare musulunci ba to mu lokacin nan to su ba su ne ba su abin da suka dauka duk wanda ya bo kulala lalacewa zai yi to sai ka ga mutum bai arabin ba bai bokon ba ya zauna ya yi ta bata 'ya'yan mutane ko ta gulma ko ta iskanci shi yana tsaye uban shi na tsaye ana ta nuna ya tsashi da uban yana cewa ba ni na fiye ka ba ya ce to kai ka hiri to kai ka faɗo daga sama ne kai ma haka kuka da mai gidan ai kai ma mun dira ba ringe da kuka da mai gidan da awa ka gaya mana to bai ilimin addinin ba bai na bokon ba an karza jin yan boko ba boko ne illa ba akwai malamai yanzu irin yan izala na masu kyakkyawan wa'azi fa suna cewa boko sana'a daban boko aƙida daban boko sana'a ka san boko don ka nemi abin da za ka rayu rayuwa ka ta inganta boko aƙida kai bokon ka ce kai ka zama bature ka'ida bature da za ka ɗauka ka haramta auren mata biyu amma ka halatta zina ko yau da boko fahimta ma mai kyau suka ce yau wato ka gani saboda duk abin da ka fahimta daga ciki za ka musulunta yau za ka musulunta da shi Allah ya cikin yanka to abin da ake nufi kenan ka ce boko sana'a ne to duk wasu shubuhohi da suka shigo mm. ba za ka rasa ido to in dai karke za ka samu ijara din wannan to boko fahimta to kaga ka fahimce shi sai ka musuluntar da shi to na ayyami ne ke so kenan to Allah shi taimake mu a ƙara sama Allah bi tasbihin awat tabdili sai dai tasbihi aw tabdili lahu ko canza ta wannan tasbihin nan bi katalili da kamar la ilaha illallah don bukata yanzu in mutum wata bukata ta kama sai ya la ilaha illallah ko ya subhanallah ko ya astaghfirullah a cikin sallah kowane lokaci ba kabul ba ba duk kuma aikin da yayi daidai kamar buɗe shi ga wanda ba limami ba shi ma nan ya halatta to ji mana ala a da kauli to ko kana nufin inda sallah ke baci ne idan mutum ya yi buɗi ga wanda ba limamin shi ba mm. liman na ko kuma misali wani na sallar shi kai kana sallaka sai karatu ya kasa shi sai ka tada shi sallaka daban tashi daban to ta ka taba shi domin a lokacin nan magana da kai na tada shi alkur'an nan kamar ka ce mai ce kaza ce kaza karatu ne hausa ce to kuma da gangan kai to yanzu mutum ya yi zance da gangan cikin sallar shi take to shi ake shi ne ka fata yi ala sulaiman amma ba ala a sayar kaulilin imami bisa mafi ingancin zancen imam maliki amma da Yau to wani to ai kaga umurin shari'a ne wa wannan alhamdulillah salati goma ga bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam